Mustapha Adam ya tare da kowa a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai labarin duniyar dumudumin su sai kuma mu gabatar muku da duniyar mu a yau daga nan kuma sai a saurari shirin nan naku na murayi masu saurare sannan kuma kisoshin rayuwa sai kuma tarbiyyar iyali sannan kuma mu karkare da afirka a yau to yanzu sai a gya zama domin aji shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da biyar ga watan Rabi'u Thani na shekara 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuma sun cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1328 hijira kamariya. Sattar Khan da Bakir Khan jagoran Boron Masharudiya a kasar Iran waɗanda suka taho daga birnin Tabriz daga arewa maso yammacin kasar iran din suka isa birnin tehran inda suka sami nasarar kwace iko da birnin daga hannun sarki muhammad ali shah kajar kafin haka dai sarkin ya aike da runduna wadda ta yi wa birnin tabriz kawanya na tsawon watanni goma sha daya amma tare da taimakon mutanen garin sattar khan da bakir khan sun sami nasarar korar sojojin sarki sha kuma suka kama hanya zuwa birnin tehran domin kwace iko da birnin daga hannun azalimin sarki masu ware kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 aka zaɓi bitrus gali a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya an haifi bitrus bitrus gali a shekara ta 1922 a birnin alkahira na ƙasar masar shi dai kirsa ne ya kuma kammala karatunsa na jami'a a jami'ar alkahira sannan ya shiga karantarwa daga baya bitrus bitrus gali ya shiga harkokin siyasar ƙasar ta masar inda ya zama bai baiwa shugaban ƙasa shawara akan lamura da shafi harkokin ƙasashen waje Guterres galine ne ya baiwa shugaba Sadat shawara kan yin sulhu da Isra'ila a shekara ta 1978 sannan banda kasashen duniya suka mayar da kasar Masar sanayar ware musamman ma dai kasashen Larabawa shine ta kai komo har sai da ya sake dawo da alaka tsakanin kasashen Larabawan da Masar a ranar 21 ga watan nuwamba shekara ta 1991 ya zama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida ya rike wannan matsayi har tsawon shekaru biyar. da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 24 suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1996 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ranar 21 ga watan nuwamba na kowace shekara ta zama ranar talabijin ta duniya manufar zaɓen wannan rana dai ita ce ganin irin muhimmancin da talabijin take da shi a wajen isar da sakonni da kuma ilmantarwa ga bil'adama manya da ƙananan yara da mata da maza duk suna amfana da talabijin ko da kuwa ba sa iya rubutu da karatu kafar sadarwa ta talabijin ita ce kafar sadarwa mafi karbuwa a duniya da wannan dalilin ne ya sa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci unesco tare da haɗin gwiwa da gidajen talabijin na duniya daban-daban domin su samar da fina-finai da shirye-shirye masu ilmantarwa da kyautata rayuwar mutane a rana irin ta yau akan gudanar da taro a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka inda ake gayyatar masu gidajen talabijin na duniya daban-daban domin raya wannan rana. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan bita. 22 kHz 13,710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da makaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 to ga labarin duniya tare da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. tawagar sojojin amurka ta farko ta fice daga kasar iraki zuwa gida a kasar saudiya kuma an fara taron kungiyar kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya shugaban kungiyar alka'ida ayman zawahiri ya rasu ga kuma cikakkun labaran kakakin dakarun haɗin gwiwa na ƙasar iraki ya ba da sanarwar cewa tawagar sojojin ƙasar amurka ta farko ta fice daga ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto tahsin al-khafaji yana faɗa wa kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha haka a jiya juma'a al ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar iraki ta ci yarjejeniya da ƙasar amurka kan cewa za ta rage yawan sojojin ƙasar daga fiye da dubu uku zuwa dubu biyu da ɗari biyar kafin tsakiyar watan janairu na shekara mai kamawa labarin ya kara da cewa sojojin amurka biyar ne dai suka fice daga ƙasar ta iraki a jiya juma'a sannan wanda suka rage za su fice kafin wa'adin har ila yau a wani labarin gwamnatin ƙasar ta amurka ta tsawaitawa gwamnatin ƙasar iraki damar kwanaki 45 na sayan iskar gas daga kasar iran daga yau asabar wani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka ya bayyana cewa damar za ta kare kwanaki kaɗan kafin wadin gwamnatin amurka mai ci a yanzu ya kare kafin haka dai tun lokacin da amurka ta haramta ƙasashen kasashen duniya hulɗar kasuwanci da kasar iran a shekara ta 2018 amurka take ɗagawa ƙasar ta iraki kafa na watanni uku uku don sayan iskar gas daga kasar ta iran tunda ba ta da zaɓi an fara taron kungiyar kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya a birnin riyadh na kasar saudiya a yau asabar kamfanin dillacin labaran kasar faransa afp ya bayyana cewa za a gudanar da taron ne ta kafafen bidiyo saboda matsalar cutar corona wacce ta game duniya kuma ana sa ran taron na kwanaki biyu zai sami halittar shugabanni da manya-manyan kungiyoyin kasa da kasa a duniya banda haka ana sa ran taron zai tattauna batutuwa wanda suka hada da abin bunƙasa tattalin arziki a cikin karni na 21 da kuma tara kuɗaɗe kimanin dala amurka biliyan 21 don yakar cutar corona da kuma wasu tiriliyan 11 don tallafawa tattalin arzikin ƙasashen duniya wa'anda cutar corona ta lalata ana sa ran angela merkel wazirar ƙasar jamus da vladimir putin shugaban ƙasar rasha da kuma shugaban ƙasar china za su gabatar da jawabansu a taron a yau asabar Ƙungiyoyin musulmi suna ci gaba da yin Allah wade da wa'adin makonni biyu wanda shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ba wa musulman ƙasar Faransa na su bayyana yadda addinin musulunci yake ɗaukar 'yancin bil'adama da kuma wasu aƙidun ƙasashen yamma. Tashar talabijin ta Firist TV a nan Tehran ta nakalto ƙungiyar musulmi mafi girma a Amurka Council of American Islamic Relations CAIR a takaice yana faɗar haka. Nihad Awad sakataren ƙungiyar ya ƙara da cewa shugaban Macron bai da 'yancin faɗawa musulmi yadda za su gudanar da addinin su a ranar laraba da ta gabata jire shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya buƙaci majalisar musulmi ta ƙasar faransa french council of muslim worship cfcm a takaice kan cewa majalisar ta mika masa aƙidun 'yancin bil'adama da ƙasashen yamma suke kai wanda kuma musulmin ƙasar faransa suke amince da su a cikin makonni biyu masu zuwa kafin haka dai shugaban ya nuna goyon bayansa ga wata jaridar ƙasar mai suna suna Chali Abdo wacce ta buga zane-zanen batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma jingina wa musulmi wasu mummunan ayyuka wanda ya sami gagarumin martani a tsakanin musulmi a duk faɗin duniya. masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa gwamnatin kasar za ta ba wa mutane kimanin miliyan talatin tallafin kudade don sauwaka masu raɗaɗin zaman gida da rufe kasuwanni da ake yi saboda dakile yaduwar cutar corona a kasar zuwa ƙarshen wannan shekarar shugaban ya bayyana haka ne a yau asabar a lokacin da yake halartar taro na kwamitin yaki da cutar corona a kasar a yau asabar ce dai aka fara fara ɗaukar matakan takaita haɗuwar mutane tare da rufe kasuwanni da masana'antu domin dakile yaduwar cutar corona a duk faɗi ƙasar iran wannan matakin da zai ci gaba har na tsawon makonni biyu a lokacin da kwamitin zai sake zama wato don ganin mataki na gaba da za a ɗauka a cikin 'yan makonni da suka gabata dai yawan wa'anda suke kamuwa da cutar ta corona da kuma wa'anda suke rasa rayukansu sanadiyar cutar ya cilla sama sosai wanda ya sanya kwamitin ya ga dole ne a ɗauki matakin hana yaduwar cutar na tsawon makonni biyu shugaban kungiyar alka'ida ayman al-zawahir ya rasu a kasar afghanistan saboda dalilai na tsufa tashar talabijin ta almayadin da ke kasar lebanon ta nakalto jaridar arab news ta kasar saudiya tana ba da wannan labarin a yau asabar ta kuma kara da cewa jaridan ta nakalto kafafen yada labarai har guda hudu daga kasashen afghanistan da kuma pakistan suna faɗar haka kafin haka dai a tsakiyar watan da ya gabata ne majiyar jami'an tsaro na kasar afghanistan ta ba da sanarwar kisan mataimakin zawahiri abu musin al-misri mutum mai matsayi na biyu a kungiyar ta alka'ida a wata fafatawa tsakanin sojojin ƙasar ta afghanistan da kuma karun alka'ida masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma sai shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da a cikin samu kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita da kuma yin fashin baki akan su har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan a yau da da allah shirin namu zai dubi ne akan ziyarar da sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya kai isra'ila inda kuma a lokacin ya ziyarci wasu daga cikin matsugunan yahudawa da isra'ila ta gina a cikin yankunan falasdinawa bayan kuma ya ziyarci tuddan golan na kasar syria wanda isra'ila ta mamaye da dai sauran batutuwa da suka shafi wannan ziyara da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a ranar alhamis da ta gabata shi dai sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya kai wata ziyara a palestino da isra'ila ta mame inda ya gana da jami'an gwamnatin yahudawan isra'ila a birnin Tal aviv da kuma birnin kudus daga cikin muhimman abubuwan da wannan ziyara ta sakataren harkokin wajen kasar amurka ta kunsa bayan tattaunawa tare da jami'an gwamnatin isra'ila akan batutuwa daban-daban da suka shafi alaka tsakanin isra'ila da kuma amurka da kuma irin taimakon da amurkan take baiwa isra'ila da ma sanya hannu akan wasu yarjejeniyoyi dangane da wannan alaƙa mike pompeo ya kai wata ziyara a wasu matsugunan yahudawa 'yan sharori zauna da isra'ila ta gina a cikin yankunan falasdinawa wanda kuma ake kallon hakan a matsayin wani mataki na tsokana a siyasance mike pompey ya kai ziyara a matsugunan yahudawa 'yan sharori zauna wanda isra'ila ta gina a cikin yankunan falasdinawa da ke yammacin kogin jordan daya daga cikin muhimman waɗannan matsugunai dai shine matsugunan nan na jabal tawil wanda yahudawan sahayuniya dubbai suke zaune a cikinsa bayan da isra'ila ta rushe gidajen falasinawa da suke yankin da kuma gina waɗannan matsugunai tun kimanin shekaru goma sha biyar da suka gabata mike pompeo ya bayyana cewa ziyarar tasa a wannan matsugunin yahudawa tana da matuƙar muhimmanci bayan kuma ya wuce zuwa tuddan golan na ƙasar syria wanda isra'ilan ta mame wanda a lokacin kuma yana tare da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin isra'ila da suka yi masa rakiya daga cikinsu kuwa har da ministan harkokin wajen isra'ila gabi ashkenazi wanda ya kasance tare da mike pompeo a cikin tuddan golan wannan dai shine karin farko da wani babban jami'in gwamnatin kasar amurka musamman ma dai sakataren harkokin waje na kasar amurka yake kai ziyara a matsugunan yahudawa in sharwari zauna da isra'ila ta mamaye da kai ziyara a jabal tawil da ke yammacin kogin jordan kamar da kuma ya ziyarci wani matsugunin yahudawan da isra'il ta gina a cikin tuddan golan babban abin da wannan ziyara dai ta kwansa dai shine tabbatarwa isra'ila da halasci akan mame yankunan falasinawa da take yi domin kuwa ziyarar mike pompeo a tuddan golan ta zo ne shekara guda bayan da gwamnatin donald trump ta tabbatar wa isra'ila da halarsa mamaye tuddan golan wanda hakan ya yi hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa to sai dai a ɗaya ɓangaren wannan zara ta fuskanci martani daga ɓangarori daban-daban daga ciki kuwa har da ɓangaren su kansu gwamnatin falasɗinawa inda gwamnatin falasɗinawan ta bayyana cewa wannan ziyara ziyara ce ta tsokana domin kuwa ta zo ne a daidai lokacin da isra'ila take buƙatar halasci dangane da abin da take yi na mamaya a kan yankunan falasdinawa wanda kuma tana samun goyon bayan hakan ne daga gwamnatin ƙasar amurka musamman ma dai gwamnatin donald trump wadda ta halasta mata abubuwa da dama da dokoki na ƙasa da ƙasa suka haramta mata bayan haka kuma gwamnatin ƙasar syria ta mayar da martani dangane da ziyarar da mike pompeo ya kai a tuddan golan mallakin kasar syria wanda isra'ilan ta mamaye shekaru aru-aru da suka gabata inda gwamnatin kasar ta syria ta bayyana cewa wannan ziyara ziyara ce wadda aka shirya ta domin tabbatarwa isra'ila da cewa dukkanin ayyukan da take aikatawa na mamaya a mahangar amurka wani abu ne wanda yake halastace gwamnatin kasar syria ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki mataki na ladabtarwa akan gwamnatin kasar amurka dangane da wannan ziyara da sakataren harkokin wajen kasar ya kai a tuddan golan bayan kuma babban sakataren kungiyar kasashen larabawa abul gais ya mayar da kakkausan martani inda ya allah wadai da ziyarar ta mike pompeo a cikin yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye musamman ma matsugunan yahudawa da isra'ila ta gina a yankin jabal tawil wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa sun haramtawa isra'ila hakan abulgaiz ya bayyana cewa ziyarar da mike pompeo ya kai a yankin tiddangolan ziyara ce wadda ke yin tsokana a kan dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma hakan yake nuna da cewa amurka ba a shirye take ta bayar da dukkanin haɗin kan da ake bukata ba domin ganin an warware dukkanin matsaloli da suke tsakanin isra'ila da falasinawa da kuma sauran larabawa na yankin matsayin tuddan golan dai a bangaren majalisar ɗinkin duniya wani abu ne wanda yake fayyacece domin kuwa majalisar ɗinkin duniya ta riga ta tabbatar da cewa tuddan golan mallakin ƙasar siriya ne saboda haka mamayar da isra'ila take wa yankin tuddan golan ba halastarciya ba ce wanda kuma wannan rubuce ke a cikin kundin tsarin dokoki na majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da iyakoki da aka shata a tsakanin ƙasashe baya ga kuma kungiyar tarayyar turai wadda ɗaya ce daga cikin manyan ƙawayen isra'ila ba ta amince da mamayar yankin tuddan golan ba domin kowa tarayyar turai tana kallon yankin tuddan golan a matsayin malakin gwamnatin ƙasar syria kamar yadda dokoki na ƙasa da ƙasa suka tabbatar da hakan to masu bin diddigin lamarin da suna kallon wannan ziyara ta mike pompeo a yankunan Falasdinawa da isra'ila ta mamaye musamman ma yankunan da ta gina matsugunan yahudawa a matsayin wani mataki da ke kokarin tabbatarwa duniya ta cewa gwamnatin donald trump wadda wa'adin ta ke kawo ƙarshe tana kokarin tabbatarwa yahudawa da sauran abokan ƙawancinsu a duniya da cewa ita ce gwamnati wadda ta baiwa isra'ila dukkanin abin da take bukata a cikin lokutan baya-bayan nan musamman ma dai abubuwa da gwamnatocin amurka ba su iya aiwatarwa a lokutan baya ba daga kuwa har da tabbatarwa isra'ila da halascin mamayar yankunan falasdinawa da ke yammacin kogin jordan kamar yadda gwamnatin trump din ta wa isra'ila damar mallakar yankin tuddan golan kamar yadda kuma daga bisani gwamnatin isra'ila ta kuduri aniyar mai sauran yankunan falasdinawa da ke yammacin kogin jordan duk da cewa dai shirin ba samu aiwatar da shi ba saboda matsin lamba da isra'ila ta fuskanta da gasken kuma abubuwan da isra'ilan ta samu daga gwamnatin trump shine halasta mata mamayar birnin kudus kuma tabbatar da shi a matsayin babban birnin isra'ila wanda kuma wannan ziyara ta mike pompeo tana tabbatar da halascin abinda amurka ta halasta wa isra'ilan a hukumance to wannan ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kasashen larabawa suke ta hankoron ganin cewa sun kulla alaka da isra'ila daga ciki kuwa har da larabawan yankin tekun fasha waɗanda ba su da wata matsala da isra'ilan bilhassali ma suna da kyakkyawa alaƙa da ita shekaru aru-aru da suka gabata a daidai lokacin da rikici tsakanin isra'ila da falisdinawa a kullum rana sai ƙara ta'azzara yake yi domin kowa ko a cikin wannan mako isra'ila ta ɗauki matakai daban-daban na gina matsugunan yahudawa wanda ta amince da su a cikin yankunan falasdinawa musamman a gabashin birnin kudus da kuma yammacin nablus da sauran yankuna na yammacin kogin jordan to sai dai duk da haka al'ummomin larabawa ba su amince da wannan mataki da shugabannin kasashen larabawan suke ɗauka na neman halasta samuwar isra'ila da kuma mamaye ta kan falasdinu da sauran yankunan larabawa da ta mamaye musamman yankunan tuddan na ƙasar syria domin kuwa irin bayanan da larabawa suke yi a cikin shafukan yada zumunta na tabbatar da cewa fiye da kashi 95 cikin 100 ba sa goyon bayan kulla alaƙa tsakanin larabawa da isra'ila kamar da kafofin yada labarai na isra'ilan suka tabbatar da haka jama'a masu saurari lokacin da muke da shi riga kawo jiki dole anan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ba sauraro ga shirin nan naku na murai masu saurare wanda hassan barka yake gabatarwa Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamforiyar musulushin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai zore shi jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Isu Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare zuwa abdurashid abubakar akwai bamaina hannami murmurtu, akwai ibrahim salisu dan kaduna ibrahim iroma dakiyawa akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albalanka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo boh hausa tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan da abokan arziki na farko dai ina gaida isufun dila faki da musa hadirin asuba da kadura ga dan fulanin warji da fatan su na lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum biyoyi hausa mai albarka mai magana abba ma'a mai dumbaram daga diba a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman baniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji sutukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida gaida malam kaya mai dumbarin ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbarin ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbarin daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashe na yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan radio na Tehran na hurar musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada Yusuf Madatte da Magaran akwai Babaye Lefe da Magaran Babaye Gambo Tumniya da Magaran Zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da hajarin asuba kahima safko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen hausa na radio biyu wacce murya jamhuriyar musulunci ta Iran. yi magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan maɗattai da magaram. yau ina so ku bani dama ɗan gaishe-gaishe kamar su Ilyas Yakubu Jigawi ta jihar Bauchi da su Aminu Mai Albasa su Aliya ya Jafar Inguru su Ibrahim Lara Gabta su Ado Salati Goma Annabi Rijau gaba Iliya Mai Kanti da shayi Garkin Daura musa hadarin asuba shi ne sauko da magaram babaye gambo da magaram babaye lafiya shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaji mai tare da rindin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu fu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske babaye haske daga ƙarshe ina gaida yan garma maɗaite baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗaite da magarmajin fure nijar na gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi da hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas frezi bura a yanzu ce a garis jamhuriyar nijar eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki ɗaya eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida naku mai albarka musamman gare shi duka Buhari Agadas ina gaida shi akwai Kado da Digaga Tahir M Tahir akwai Isa Musa akwai Mamman Yakubu washe. ina gaida malamin nawa Malam Hassan Mudir na Zafatul Islam Agadas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke Agadas baki daya musamman mambarorin namu na ra'ayin su ci maza da mata ina gaida su Bisfirezi a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar Muhammad Baban Gayu ina gaida Sala babban yaro Isa tayar eh, Usaini ra'ayin zuci ina gaida Grand Musa mai madara eh, ina ina gaida kadar daga nan an masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali eh, amariwat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina ga zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. sai kuma a ji shirin na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastan rastan na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce ta karuna mai arziki cikin bani isra'ila duk da cewa mun yi magana dangane da rayuwar annabi musa salam amma ba mu kawo kisar karuna ba saboda karancin lokaci amma a yau mun dawo za mu yi maganar karuna wanda ya kasance attajiri ne daga cikin mutanen bani isra'ila wanda ake azabtarwa a ƙasar masar wa'anda kuma allah ya aiko annabi musa salam don ya tsamar da su daga hannun fir'auna da ƙaruna, wanda za mu yi maganarsa a yau da kuma hamana shi ma mutumin fir'auna ne wanda za mu yi maganarsa a nan gaba allah ta'ala ya ambaci fir'auna da hamana da kuma ƙaruna. wanda suka yi zamani da annabi musa salam a cikin alkur'ani mai girma sau da dama shi karuna daga cikin dangin bani isra'ila ne amma kuma don yana da arziki ko kuma dukiya ya kasance tare da fir'auna a lokacin da annabi musa salam yake kokarin kubutar da su daga hannun fir'auna karuna ya kasance ɗan kasuwa kuma attajiri wanda ya tara dukiyarsa wanda ya tara dukiya da ya tara ta hannun karban kudaden riba a hannun wa'anda ake basu bashi a cikin bani isra'ila sannan don yawan dukiyar da yake da shi fir'auna ya ɗauke shi a matsayin wakilinsa a cikin bani isra'ila ƙaruna mutum ne maƙaryaci wanda yake taimakawa fir'auna wajen faɗa da annabi musa salam ya gina manya-manyan gidaje yana kuma da ababen hawa da dama kuma na alfahari kamar yadda su cikin alkurani mai girma makullan wuraren ajiye dukiyoyinsa kawai suna iya gagarar mutane kimani goma wajen su. da dama daga cikin mutanensa suna fatan su tara dukiya irin tashi idan aka yi masa magana akan ya ji tsoron allah dangane da kyautata wanda ya yi masa shi ma ya kyautata wa mutane sai ka ga yana girman kai yana alfahari yana kafircewa Allah ganin yadda yake biyayya ga fir'auna sai ya sanya shi cikin manya-manyan mukarrabansa wata rana aka tambayi karuna dangane da yadda ya tara dukiyarsa sai ce ai kasuwanci ne da kuma wayonsa da dabarbarunsa suka bashi dukiya ba allah ne ya bashi dukiya ba daga nan allah ta'ala ya yi fushi da shi ya kuma nutsar da shi da dukiyarsa da gidajensa cikin ƙasa don ya zama aya daga cikin ayoyin Allah a cikin al'ummar bani Isra'ila da kuma fir'auna da mutanensa bayan da bani isra'ila suka ga abin da allah ya yi da karuna na nutsar da shi da kuma dukiyarsa suka fifita cewa su mutu da talauci da imani ya fi masu tara rikiya irin dukiyan karuna sannan su zo su halaka irin wannan halakar wannan shine karshen masu dukiya wanda kuma suke alfahari da samunsa sannan ba sa tausayawa talakawa ko kuma ba sa fidda haƙƙin allah a cikinsa suna kuma barna da dukiyar a bayan ƙasa allah ta'ala ya ambaci karuna na hudu a cikin alkur'ani mai girma a cikin surori guda uku masu sauraro a nan zamu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan la kai mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da zai goyo baya yanzu shine shirin nan na tarbiyyar iyali wanda awul kunya ke jagoranta. tarbiyyar iyali masaurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuban masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shirin har zuwa ƙarshensa a wannan rana. a cikin wannan shiri na yau za mu ji ta bakin madan sada zaria ne kan muhimmancin ilimi a fannin tarbiyya wanda har ila yau shine babban sakataren asasar rasulul azam da ke birnin kano malam ya shirya bismillah insight a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dangane da mahimmancin ilimi a tarbiyya bari in fara da cewa shi addinin musulunci dungundinsa ya gini ne akan ma'arifa da ilimi wato kan komai na addinin musulunci za a yi sharaɗinsa shine ilmanta don haka nan ilimi yana ɗaya daga cikin al'amuran da suke zarurai wanda wato kowa ya sani a addinin musulunci in ka zo ayoyin alkur'ani za ka ga ta'akidi akan wannan din ayyastawa ya alamun wa lazina ya alamun wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su daidaita kaga ba za su daidaita ba alul inkari a cikin alkur'ani mai girma ah, idan ka zo ka ga yarfa Allahu na amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu ta'ala yana daukaka wanda aka zo imani daga cikin ku sannan kuma wanda aka baiwa ilimi ma'ana wanda ya sami ilimi to shi kuma nashi darajat ne darajoji ne idan aka fahimci cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima yadda yake a ruwa yan uwa nan ko kuma dalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da kowane musulma musulma kamar yadda yake a ruwa yan uwa nan ko kuma neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi saboda lafazin musulmi ya kunshi mace da namiji to za a ga a zancen ilimi tabbatacce ne kuma farilla ne don haka nan babin tarbiyya ɗaya daga cikin jigogin abin da ya zama wajibi shine ya zamanto an tarbiyyantar da yaro a addini ya zama haƙƙi ne ma akan iyayensa sai ilmantar da shi karatu da rubutu a cikin ruwaya ne wato haƙƙin ɗa ne akan iyayensa su koyar da shi karatu da rubutun sa aure su masa aure to wannan zancen koyar da karatu da rubutu ya buɗe kofa ne ya buɗe ne gaba daya tun yana karami ya zamanto koyon karatu da koyar rubutu su ne na farko to sannan kuma a kansa ake gina dukkan abin da za a koya to idan muka dawo babun da ya shafi hususiya ah, na tarbiyya ah, za mu tarar da cewa wato tarbiyyar musulunci na yara ya gini ne akan wasu asasai waɗanda suke muhimman gaske sannan kuma wahada ce wadda take tana da tarabufi ma'ana tarbiyya ba wani bangare ban da wani bangare ba ne Wani wato bangarori ne wanda suke haduwa gaba ɗayansu sai su zamanto sun samar da mutum na gari idan ka lura za ka tarar da cewa asasin tarbiyyar nan a cikin addini na farko akwai abin da ke share mata fage ya zamanto an tarbiyyantar da yara daga cikin tarbiyyantar da su har da abin da ya shafi zaba musu makarantu na farko mai da su nagartattu abinda ya zama yana da mahimmanci a addini na biyu irin tasirin tarbiyyantar da su da share fage rayuwarsu a san wannan irin tasirin haka tasirin da nagartacce a rayuwar duniya da lahira sannan kuma tun kafin zaɓin tarbiyya ɗaya daga cikin fuskokin da musulunci ya karantar na zaɓin mace ta gari shine samar da 'ya'ya masu kyau wani mutum ya zo ya ce manzo Allah yana son aure sai manzon Allah ya ce masa to ka tabbatar ka zaba ma ɗanka uwa ta gari wato kaga tun kafin ma aure da aka zo aka shawarci manzon Allah sai ce a zabar sai kawo zancen samar da ɗa nagari a matsayin assassin da za a kalla don a zaɓi matar aure kaga tashin farko kenan to sannan kuma akwai ladubba na musamman in aka samu ciki. masu raro kadda a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion boh a kashin hausa tv a birnin tehran inda malam sada zaria ya ci gaba da yi mana bayanin muhimmancin ilimi a tarbiyyar wata kawo abubuwan da za a ci abubuwan da ba za a ci ba abubuwan da za a kiyaye yawan karatun alkur'ani ga ita mace mai ciki kafin ma a kulla maniyyan da zai haifar da daɗin akwai abubuwan da musulunci ya karantar uwa da uba su kiyaye abin da aka karhanta musu abin da aka haramta musu abin da aka ce su kiyaye lokacin saduwa bayan an zaɓi macen kenan yadda za a zauna da ita musamman akan abin da ya shafi mu'amala ta yau da gobe wanda za ta haifar da samun abin haihuwa to an kalli sauƙin tarbiyya da samar da ɗa nagari ta fuskan wayannan mu'amalolin misali akwai wasu halaye da aka ce a mata da miji kar su sadu a wannan halin saboda in aka samu ciki har aka samu ɗa ko ya to zai zama mai hali kaza mai halin sanya zubar da jini ya zama kaza a halin daba da ake ciki yanzu da halin kalare da ake ciki yanzu wanda society za ta zo al'umma za ta zo a cikin al'umma samu wasu yara masu irin wannan hali din to sai ka ga automatically yana tafiya can idan ba a kiyaye tun wannan lokacin ba so idan ka je cikin makarimul akhlaq na tsabari za ka samu wasu al'amura akan haka daga cikin wasiyoyin da manzon Allah ya wa imamu ali a lokacin da ya haifar da ya auren masa da yarsa da ta zahara so da aka samu ciki kuma akwai abin da za a kiyaye na ma'anawiyat na ta misali Allamatul Hille yana dan shekara goma sha hudu ya zama mushtahidi a ilimi ya bunƙasa a ilimi ta yadda har ya kai haddin ijtihadi wanda kai haddin ijtihadi a duniyar shi'a wani abu ne wanda sai an rayu a cikin bayan an yi karatun mukaddima ta an yi na share fage an zo an yi sato sannan a shiga babin karatun ijtihadi in an samu muwafaka a shekaru goma shekaru sha biyar shekaru kaza mutum ya zama shahidi yana bincike na bahasi mana wanda zai ke da kudura da iya fitar da hukunci daga tushensu wato bayan an samu nagartaccen foundation kamar abin da za ka kira an samu firamare na gari an samu sakandare na gari to binciken da zai zo na saman firamare da sakandare kuma ya gino akan wa'annan asasai masu girma to za ka tarar da cewa Allah alamatul halidik ya zama mu'jiza a tarihi ya zama mushtahidi yana dan shekara sha hudu shekara sha hudu ana taɗin ka zaka a wancan lokacin shekara ta ɗari bakwai da wani abu bayan hijira ko ta ɗari shida da ƙarshen ɗari shida zuwa farkon ɗari bakwai bayan hijira lokacin Allah ya yi <laughs> aka haife shi a lokacin rayuwa a karnonin tsakiya na musulunci to ba karamin mu'jiza bane ba karamin wato babban al'amari bane ga yi an ce alama a cikin shi'awa aka yi shiru ana nufin alamacin hilli ne wato ya dauke sunan alama. tare da akwai alamomi kafin shi da bayan shi amma da an ce alama aka yi shiru saboda yadda ra'ayoyin shi suka zamanto masu karfi a babobin fiƙihu da babobin da sauran babobin ma'arif na addini ya zamanto ya dauke sunan alama. to an ce na dan shekara goma sha hudu shine wasu suka kokari su san sababin haka sai suka tambayi mahaifiyarsa ko kina da wani masaniya saboda sun yi ta bincike akan babi a babobin zahiri babu wani dalili na zahiri wanda zai sa mutum ya zamanto haka na ta yadda har ya fatawa wato ko kuma ce ra'ayinsa ya tafi akan sabanin abin da mashuri ya tafi akan adadin guga nawa za a cire daga rijiya rijiyar da ta mushen gafiya ko mushen bera ya shiga ciki ya gurbata ruwanta aka fitar da wannan mushen to guga nawa za a fitar sai ya zamanta wani fitar da wannan sabon ruwan da zai fito kuma a ta tsarkaka adadi kaza mashuri ya tafi akai akan haka ake girma shi kuma sai ya zo ya ce shi a ganinsa wannan hukunci ga adadin ya saba da wannan ya faɗo wani adadi da ba wancan ba sai aka tambaye shi to shi kuma sai aka ga rijiyar gidansu wata rana ta taɓa kamuwa da irin wannan matsala ɗin saboda ka sai aka ga yana aiki da irin fatawar da mashuri ya tafi akai ba irin ra'ayinsa ba sai aka tambaye shi don menene to kai ga irin fahimtar da kake da ita cewa adadin guga kaza za a cire ba guga kaza ba kai kuma shi na a ku da rijiya ta kamu da irin wannan kai kuma an ga kana aiki da abin da mutanen gidan ku suke aiki sai ce ni ban balaga ba saboda balaga <laughs> a shi yanci shekara goma sha biyar ne wato shari'a ba ta hau kaina ba. to masu sauraro gashi dai malamin ya koro bayani da dalla amma anan nan za mu sa wakafi cikin wannan shirin da ƙarshe muna yi wa malam sada Zariya godiya ta musamman da waɗannan bayanan a maimakon radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran yi arkunin da na shirya na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu karkare da shirin nan na afirka a yau tare da sunusi inuwunti afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun hukuncin kisa da wata kotu a ƙasar mali ta yanke kan shugaban ƙungiyar ta'addanci ta ansaruddin da ke kudancin ƙasar da wasu makarrabansa biyu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa kotun da ke hukunta manyan laifuka a birnin bamako fadar mulkin kasar mali ta yanke hukuncin kisa kan jagoran bangaren sojin kungiyar ta'addanci ta ansaruddin mai da'awar jihadi a yankin kudancin kasar mai suna suleiman kaita da wasu makarrabansa guda biyu kan zargin hannu a gudanar da ayyukan ta'addanci a kasar a ranar juma'ar da ta gabata kamar yadda kotun ta yanke hukuncin kisa kan wasu mutane goma na daban da ake zargi da ayyukan ta'addanci musulunci musamman kiran mutane zuwa ga gudanar da jihadi ƙarƙashin ƙungiyar ta ansaruddin a yankin kudancin ƙasar kusa da kan iyaka da ƙasashen abrikos da burkina faso duk da ba a gurfanar da su a gaban kotu ba saboda rashin kama su a hannu a lokacin shari'ar sa suleiman kaita ya yi furci da batutuwa da dama amma ko kaɗan bai bayyana nadama kan abubuwan da ya aikata ba yana mai furci da cewa ko kaɗan bani nadama kan komai da na aikata musamman yaƙi da gwamnatin mali wace babu ruwanta da addini sannan ya yi furuci da cewa idan har da zai kubuta daga hannun jami'an tsaro to lallai zai ci gaba da gudanar da jihadi har ila yau suleiman kaita ya yi furuci a gaban kotu da cewa ni ba ɗan ta'adda ba ne iyaka dai ina jagorantar jihadi ne akan iyakokin ƙasashen mali da burkina faso da abrikos ƙarƙashin ƙungiyar ansaruddin suleiman kaita ya bayyana cewar Makarrabansa biyu da aka yanke musu hukunci tare da shi bubakar suwadogo dan shekaru 51 a duniya da musa maiga dan shekaru 33 a duniya suna daga cikin mambobin kungiyar ansaruddin ce reshen burkina faso kuma 'yan asalin kasar ce tun suleiman kaita yana dan shekaru 60 a duniya an zarge shi da laifin kisan kai a shekara ta 2012 a garin kwanna da ke yankin mobti a tsakiyar kasar mali da kuma laifin kaddamar kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan sansanonin sojin kasar da suke garuruwan maseni da fakola a yankin sikasso da ke kudancin kasar ta mali domin kwasar ganimar makaman yaƙi har ila yau suleiman kaita ya gudanar da yaƙi a ƙarƙashin shugaban ƙungiyar ansaruddin iyad agagali da ya shelanta kafa daular halifancin musulunci bayan mame yankin arewacin ƙasar mali a shekara ta 2012 sannan suleiman kaita ya kafa tallafa bangaren soji a yankin kudancin kasar ta mali da kungiyar ansaruddin ta tallafa masa da kudaden gudanarwa gwamnatin mali ta sanar da kama jagoran 'yan ta'adda a yankin kudancin kasar suleiman kaita da ake zargi da shirya kai hare-haren wuce gona da iri kan yankunan da suke kudancin kasar ta mali a shekara ta 2005 runduna ta musamman a kasar mali ce ta samu nasarar cafke shi a ƙauyen sokolo da ke kudancin kasar kusa da kan iyaka da kasar murtaniya inda suka miƙa shi ga jami'an tsaron kasar a birnin bamako fadar mulkin mali jami'an tsaron mali sun kasance suna neman suleiman kai taruwa a jello kuma yana daga cikin jerin 'yan ta'adda masu hatsari da ake neman cafkewa a kasar tare da baza komar farautarsa bayan samun nasarar kama wasu daga cikin mayakansa mahukuntan mali suna da rahoton kyakkyawar alakar da ke tsakanin suleiman kaita da shugaban kungiyar ta'addanci ta ansaruddin iyad agali kuma ya gudanar da yaƙi ƙarƙashin kungiyar ta ansaruddin sannan suleiman kaita ya tsere ne zuwa yankin kudancin kasar mali bayan da sojojin kasar faransa suka kawo ɗauki kasar mali a watan janairun shekara ta 2013 inda kaita ya kafa bangaren soji mai suna katibatul khalid bin walid a yankin na kudanci mai ɗauke da mayaka 200 sannan ya kira rundunar da ansaruddin da ke kudanci mayakan kungiyar ansaruddin bangaren suleiman kaita sun kasance suna kai har haren ta'addanci zuwa kasashen da suke suke makwabtaka da mali inda jami'an tsaron abricos suka kama wasu gungun 'yan ta'adda bakwai amma bayan gudanar da bincike suka yi furuci da cewa su mayakan kungiyar ansaruddin ce bangaren kaita tare da fayyace cewar suna da hannu a kaddamar da hare-haren wuce gona da iri akan ƙauyukan da suke yankin kudancin mali da tsakiyar kasar kamar yadda bayan kama wasu gungun 'yan ta'adda ta mutane uku da suke shirya kai hare-haren ta'addanci kan matsugunin rundunonin ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da cibiyoyin tsaro a birnin bamako sun yi furuci da cewa su mambobin ƙungiyar ansaruddin ce ta suleiman kaita. majiyar tsaron mali ta tabbatar da kyakkyawar alaka tsakanin ansaruddin bangaren kudanci karkashin suleiman kaita da masina liberation front karkashin jagorancin amadu kufa kuma dukkanin mutanen biyu sun samu horon soji ne a karkashin kungiyar ansaruddin da ta mame yankin arewacin mali a shekara ta 2012 tare da daukan shugaban kungiyar ansaruddin iyad agali a matsayin shugabansu kaita da kufa sun shirya kaddamar da hare-haren ta'addanci a garuruwa da dama da suke cikin kasar kamar garuruwan Nebala, Tumbuktu, Diora da Pulaski da suke shira arewacin Mali kamar yadda kungiyar Ansaruddin bangaren kaita ta sanar da cewa ita take da alhakin kai hari kan dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a garin Kidal da ke arewacin kasar Mali a shekara ta da goma sha 2016 hakanan mummunan harin garin Nara da ke shiyar kudu maso yammacin kasar kusa da kan iyaka da kasar murtaniya baya ga kaddamar da hare-haren ta'addanci kungiyoyin kaita da kufa sun kuma shahara a yin garkuwa da mutane musamman baki 'yan kasashen waje da suke gudanar da yawon bude ido a kasar mali rikici ko yakin basasa ya kunno kai ne a kasar mali tun a ranar 16 ga watan janairun shekara ta 2012 bayan da wasu 'yan tawaye suka fara kaddamar da hari kan gwamnatin mali da nufin ballewa daga kasar domin kafa 'yantacciyar kasar su a yankunan da suke arewacin kasar da suke kira da azawat inda mayakan 'yan tawayen da ake kira da national movement for liberation of azawat yankunan da suke kiran su a matsayin mallakin al'ummar tawarik a ranar 22 ga watan maris na shekara ta 2012 sojoji sun kifar da gwamnatin amadu tomani tore sakamakon rikicin da kasar ta mali ta abka ciki ganin halin da kasar ta mali ta shiga ciki 'yan tawayen taware suka shelanta 'yantacciyar kasarsu a ranar biyar ga watan afrilun shekara ta 2012 bayan nan aka samu bullar kungiyar ansaruddin mai da'awar jihadi karkashin jagorancin iyad a gali inda a farko ya mara baya ga kungiyar 'yan yankin azwad sannan daga karshe ya yi galaba kan kungiyar ta hanyar juyar da akalar 'yan kasanci zuwa manufar addini domin wanzar da abin da ya kira shari'ar musulunci bayan da 'yan tawaye suka mamaye yankunan arewacin kasar mali gwamnatin mali ta nemi taimakon kasar faransa domin 'yantar da yankunan kasar daga masu ikirarin jihadi inda a ranar 11 ga watan janairun shekara ta 2013 sojojin faransa suka fara kaddamar da hare-hare kan mayakan kungiyar ansaruddin masu kishin addinin islama da nufin 'yantar da yankunan da suka mamaye sannan kungiyar tarayyar afirka ta tura tawagar sojoji sojojinta a cikin kasar ta mali domin wanzar da zaman lafiya da tsaro masu fashin baki suna bayyana cewa duk da kasancewar sojojin faransa a cikin kasar mali gami da dakarun kasa da kasa waɗanda suke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda har tsawon shekaru bakwai amma hakan bai hana kasar mali ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan ta'adda ba musamman kan rundunonin sojin mali da na kasa da kasa inda hare-haren 'yan ta'addan da ke arewacin mali ya haɗa har da yankunan kudancin kasar da ma kasashen da suke makwabtaka da mali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 ga tahir amir raja sake dawa dauke takaitaccen labarin duniya kakakin dakarun haɗin gwiwa na ƙasar iraki ya ba da sanarwar cewa tawagar sojojin ƙasar amurka ta farko ta fice daga ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto tahsin al-khafaji yana faɗawa kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha haka a jiya juma'a alkhafaji ya kara da cewa gwamnatin kasar iraki ta ci yarjejeniya da kasar amurka kan cewa za ta rage yawan sojojin kasar daga fiye da dubu uku zuwa dubu biyu da dari biyar kafin tsakiyar watan janairu na shekara mai kamawa labarin ya kara da cewa sojojin amurka dari biyar ne dai suka fice daga kasar ta iraki a jiya juma'a sannan wanda suka rage za su fice kafin wa'adin har ila yau a wani labarin gwamnatin kasar ta amurka ta tsawaitawa gwamnatin ƙasar iraki damar kwanaki 45 na sayan iskar gas daga ƙasar iran daga yau asabar wani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta amurka ya bayyana cewa damar za ta kare kwanaki kaɗan kafin wadin gwamnatin amurka mai ci a yanzu ya kare da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin wani lokaci amma kafin mu karkare muna ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.